alkur'ani mai girma ya hore mu a duk lokacin da za mu fara karatu alkur'ani mu fara da wata addu'a wadda wannan addu'ar babu shakka ba alkur'ani ba ce malaman musulunci masana tafsirin alkur'ani masana sunna sun tabbatar da cewa wannan addu'ar ba ta cikin alkur'ani sai dai horon a yi ta yana a cikin alkur'ani wannan addu'ar kuma ita ce isti'aza wato neman allah tsari daga babban maƙiyin dukkanin 'yan adam shine iblis a shaitanun rajiyu. allah maɗaukakin sarki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 yace fa Iza, qara'ata qur'ana ya muhammad ya kai annabi muhammad idan zaka karanta alqur'ani sai aka ce iza qara'ata qur'ana ai iza aratal qira'a idan kai nufin karatun na alqur'ani ba sai bancin ka kammala karatun qur'anin ba saboda harafin iza yana daga cikin harufan da malamai ke kira muqallibatul madi mudari idan ya ta ƙeyar fi'ili madi yakan juyar da shi ya mayar da shi mudari dan shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati idza qumtum kun ga qumtum din nan daga kama yake wanda yake fi'ili madi ne nan qumtum fi'ili ne da fa'ili to sai iza ta juyar da shi ya koma ai idan kuka yi nufin miƙewa zuwa ga sallah to ku yi alwala ba sai bancin ku yi sallah ba to haka nan idan za ku yi karatun alkur'ani mai girma to fasta izbillahi ya kai annabi muhammad kai da wanda yake akan tafarkinka kowanne ne to fasta izbillahi ka nemi tsari ga allah min shaitanin rajim daga wani mummuna wanda ake kira a shaitanin rajim malamai suka ce wai menene a shaitan din nan ash malaman larabci suka ce ismun yutlaqu ala aduwillahi iblis suna ne wanda ake itilaƙin shi akan maƙiyin Allah iblis kuma wa qad yutlaqu ala kulli nafsin atiya qabisa kuma ana itlaqin wannan suna akan dukkanin wata rayuwa wadda take mai tsaurin kai sa'an nan mummuna ko mutum idan ya faye tsaurin kai kuma ya faye miyagun halaye da miyagun ɗabi'u malamai sun tabbatar da cewa wannan mutumin shi ma shaidani ne shine aka ce minal insu wal jini shaytani yana iya kasancewa daga cikin mutane sannan yana iya kasancewa daga cikin aljanu duka za mu yi bayanin yadda ake samun shaytanin aljani da kuma shaytanin daga cikin mutane to wannan shaytan yan uwa musulmi akwai kissar shi a cikin alkur'ani gurere daban-daban a suratul bakara sura ta biyu Allah madaukakin sarki ya kawo kissar iblis da kuma irin sharri da mummunan nufin da yake biyar 'yan adam da shi wanda ya wajabta lalle ne idan ka san haka ka tsayi ba dare ba rana wajen neman tsari daga sharri shi wannan shidanin yakan iya shiga cikin jikinka ya zagaya duk inda jini yake zagayawa inna shaitana yajri min ibni adama majarad ne. duk inda ka san jini na iya gudana duk inda yake akwai living cell to wannan wurin iblis yake iya narkewa ya shiga cikin jikin kai gudana wannan wurin bugu da ƙari yakan zo ma mutum lokacin kwanciya har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wannan kwanciyar da kake yi ana kiran sallar subahim hayya ala sala hayya ala fala ana as-salatu khairun minan nawmi kana ƙara jujjuyawa kana ta bacci to ka tabbata dan uwa musulmi shedan ne ya zo yayi kitso ga gashin kanka yayi tsoro uku idan aka yi kiran sallah sai ya bugi tsoron ya ce yi baccinka kana da dare mai tsawo ran da ya ji an kammala sallah sai ya ce to ni kan na kammala nawa aiki na ya gaba sai ka tashi da safe kana mai cike da ɓacin rai kana wanda rayuwar shi ta cike da damuwa baka yi sallar su bahin ba sa'an nan tawaye gari kuma cikin ɓacin rai har ma a wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi an dawo daga yaƙi ya kama hanya aka taho aka taho aka taho har dare ya musu sun gaji sai aka ce a sauka cikin wani rafi a zamna a ɗan yi bacci idan gari ya waye sai a tashi a iya sa tafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sauka a cikin rafin tare da sahabbai shi sai ya sanya bilal ya musu kiyon alfijir idan alfijir shi a yi sallah bilal ya miƙe ya fara salloli domin kada bacci ya ɗauke shi amma ina iblis bai rabu da shi ba duk da yana sallah sai da ya zo ya rika renon shi kamar yadda mace take renon ɗanta ya yi bacci dare ya yi mace tana neman ɗaya bacci za ta rika shafa shi tana zazzaga jikin shi ko tana dukkanin ƙoƙari da dubara da basirar da Allah ya kore mata na ya mace na taga ta sanya ya yi bacci wallahi haka iblis ya rika yi da bilal ba a ɗauki lokaci ba bilal ya bacci babu wanda ya farka daga cikin mutane har annabi shi ma kanshi bai farka ba har sai da gari ya waye rana ta fara dukansu zafin rana ya fara ƙuna su sa'annan suka miƙe hankalin sahabbai ya tashi domin babu abin da suke girmamawa a rayuwarsu tamkar sallah wallahi wani su ya waye gari a rayuwar shi bai taba bari lokacin subahin ya wuce bai yi ta sai a wannan lokaci don haka hankalin su ya tashi matuƙa sai annabi ya ce ku tashi ku tashi ku kora ababen hawan ku mu fita daga cikin wannan rafin lalle wannan rafin rafi ne wanda cikin shi akwai shedan kaga inda kake kwantawa kai bacci subahin ta yi baka tashi ba in gida ne in ɗaki ne in shago ne ka tabbatar da akwai shaidan cikin wannan guri shaidan ya yi mazauni mai kyau na dindindin cikin wannan guri naka sai aka kora aka tafi iblis yakan zo maka lokacin fushi iblis yakan zo maka lokacin farin ciki iblis yakan zo maka a kowane irin hali shi dai alƙawalin shi ya ga cewa ka kammala rayuwar duniya ba ka farkata komai game da shirinka na lahira ba babban burin shi shine lokacin da za ka mutu ka tabbatar da cewa rayuwarka ta duniya ka yi hasara ne Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari a littafin shi mafi sarki lokacin da ya halarci annabi Adam ya ce wa iskulna lil mala'ikati jidu li Adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fa fasaka an amri rabbih waskur lahum ya muhammad ka ambata musu ya kai annabi muhammad is qulna lil mala'ikati isjudu asailin da muka ce ma mala'iku ku yi sujuda li adam ga annabi adam alaihi salatu wassalam wanda annabi adam huwa abul bashar dukkaninmu daga annabi adam muke duk da yake mala'iku gaban idan su aka halicci annabi adam to kuma ga horon Allah an ce su faɗi su yi sujuda gare shi fasajadu illa iblisa sai suka faɗi ga baki ɗayansu suka yi sujuda face iblis su mala'iku Allah ya halicce su da sura da la ya'asuna Allah ma amarahu ba su iya saba ma Allah duk abin da ya hore su shi kuma iblis kana min aljin ya kasance daga cikin aljannu Allah ya halicce shi wa hadainahu najdain ko Allah ya ba shi hanya biyu in ma ya dauki shiriya in ma ya dauki bata ba kamar mala'iku su da Allah ya ba shiriya kawai ba don haka sai ya duba ga bata ga shiriya yace shi kan ba zai ba fa fasaka an amru rabbi sai ya rashin da'a ga horon ubangiji shi wannan yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi kira ga 'yan adam na cewa mu ƙaurace ma wannan iblis din kada mu yadda mu ɗauke shi masoyi saboda Allah ya girmama kakanmu annabi Adam yana son ya nuna daraja da ɗaukakar da ke ga ɗan Adam tun farko Iblis ya fara kushewa ashe wanda yake kushe maka masoyinka ne kun ga tun ya fara nuna kiyayya ta farko to shine Allah madaukakin sarki ya tambaye shi wai kai iblis me ya hana ka kasance cikin masu yin sujuda ma mana aka Allah tasjuda me ya hane ka ya kasance baka yin sujuda qala ana khairun minhu sai ce kai ya za a yi yin sujuda ga adam ni ne mafi alkhairi gare shi wannan shine farkon kiyasi kiyasin da malamai ke kira alkiyasu ma'an nasi ga nasi daga Allah amma kuma sai ka aje shi ka ɗauko kiyasi kana yi wanda shine asalin ɓata a duniya Iblis ya yi girman kai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi ma mana aka Allah tasjuda a wata sura ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu me ya hane ka ga kai sujuda da abin da na halitta da hannuna astakbarta am kunta min al'alil shin kayi girman kai ne am kunta min al'alil ko kuma kana gani kana cikin madaukaka waɗanda sun wuce su bi horon Allah qala ana khairun minhu yace ya Allah ni ne mafi alkhairi gare shi ya za in yi sujuda gare shi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni fa Allah ka tuna ka halicce ni min narin da wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi da yumbu ya za a yi yi sujuda gare shi alhali ana khairun min to sakamakon wannan sai Allah madaukakin sarki ya buga la'ana akan iblis yace ka fita cikin rahmata ka fita daga cikin aljanna innaka rajim lalle kai la'ananne ne lalle kai jefaffe ne baka cikin mutanen da suke samun rahamata la hawla wala quwwata illa billah to a sakamakon haka zai ce ya Allah ina neman kai mini jinkiri ni ko kada ka dauke raina kada kai saurin daukar rayuwa ta kai mini jinkiri ya Allah fata nake roƙo nake sai Allah madaukakin sarki ya ce innaka minal munzarina in dai haka kake so kana cikin waɗanda ake ma jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani yinin lokaci wanda yake sananne za a yi maka jinkiri har sai mutane ga baki dai sun ƙare zuwa yini na ƙarshe sa'an nan ne za a biki taka rayuwar to wannan abin sai ce fa bima azwaitani ya Allah ni kuma ina rantsuwa da abin da ka halakar da ni domin shi la'aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zaune musu tafarkin ka wanda yake madaidaici ina maka wannan alƙawalin la'aqudanna lahum siratakal mustaqim kaga ga lamun ciki la'aƙudanna sannan ga nunu tawkid al musaqqala babu ku shakka na dau alƙawali kuma nayi alwashi sai na toshe musu sai na zaune musu tafarkin ka wanda yake madaidaici ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين yace na ɗauki alƙawari la'atiyan nahum min bayna aydihim zan zo musu ta gaban su wa min khalfihim haka ma zan zo musu ta bayan su wa an aymanihim zan zo musu ta damayan su wa an shama'ilihim kuma zan zo musu ta haunin su zan zo musu at all angle fala tajidu aktharahum shakirin ya Allah ba za ka samu mafi yawancinsu suna masu gode maka la hawla wala quwwata illa billah shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce fal haqqu wal haqqu aqul la amla anna jahannama minkum wa mimman tabi'aka minhum ajma'in idan ko haka ne to ga magana ta gaskiya dama gaskiya ita ce zance na zan cika wutar jahannama minka da kai wa man tabi'aka minhum da kuma waɗanda suka bi ka daga cikinsu ajma'ina ga baki ɗayan yanku. zan tara ku wuri ɗaya in jefa ku cikin jahannama don haka iblis alkawari yake gare shi na cewa sai ya halakar da ɗan adam domin cika wannan alƙawarin, ya kasance yakan zo ma mutum ta kowane gefe sai fa ya ga cewa lalle ya hana ma bawa bauta ma ubangiji shi to a sakamakon haka Allah madaukakin sarki ya rika horon mu a gurere daban-daban na rayuwar mu mu rika neman tsarin shi daga sharri iblis domin daga cikin bayi Iblis bai yi alkawalin batar daga baki ɗaya ba, akwai waɗanda yake da ikon ya batar, akwai waɗanda bai da ikon ya ɓatar da su. to idan ka ce ina neman tsari a billahi minash shaitanin rajim kamar ka ce a takhallasu billahi ina neman tsari ga Allah ina neman kariya ga Allah ina neman garkuwa ga Allah mina shaitanin rajim daga makirci da kuma sharrin shaidan wanda yake rajim la'anannan Allah yan uwa musulmi iblis kamar yadda malaman musulunci suka karantar yakan yi amfani da wasu hanyoyi wajen batar da bawa waɗanda cikakken bayani kan iblis zai zo a suratul bakara isar shi tsakanin shi da annabi adam cikakkiya a nan za mu bayyana dukkanin abin da ya cancanta mu bayyana wanda alkur'ani ya bayyana kuma sunna ta bayyana dangane da iblis to sai dai kuma iblis yana da hanyoyi goma sha bakwai da yake bi ya batar da ɗan adam ƙofofi ne ga jikin ɗan adam guda goma sha bakwai waɗanda yake bi ya batar da ɗan adam daga gare su get get ne ga jikin ɗan adam idan ɗan adam bai iya rufe waɗannan ƙofofin ba alal haƙiƙa iblis zai samu nasara akan shi ya batar da shi to sai dai daga cikinsu za a ambaci kalilan anan saura kuma sai mun zo kissar annabi adam alaihi salatu wassalam kofa ta farko da iblis ke bi ya shiga cikin jikin dan adam har ya samu nasara ya cimma wannan gurin nashi yan uwa musulmi shine jahilci babu shakka jahilci shine babban kofa shine the biggest gate wanda iblis ke bi ya shiga tare da rundunar shi cikin jikin na adam ya batar da shi wanda malaman musulunci suka ce babu mutumin da shaidan yake fatar ya cimma kamar jahili idan ya tarar da jahilin ba mai son addini ba ne kun ga iyakaci kenan mafi yawan halakaki da muke gani a doron ƙasa yau jahilai ne ba su da ilimin addini sa'annan ko ba su da ra'ayin addini yawa yawan su ma suna kokarin fada da addini ne ko ku duba ku ga yawan mutane da suke rayuwa a doron ƙasa yau sun ce ɗan adam ididdigar lissafi ta nuna ya cimma mutum biliyan bakwai da suke rayuwa a duniya to idan ka lura za ka samu musulmi daga cikinsu mutum biliyan biyu ne mutum biliyan biyar ba musulmi ba ne biliyan biyu ɗin nan kuma cikin musulmin na idan ka yana da wuya ka samu miliyan ɗari waɗanda suka san abin da suke yi don shi ne ɓarna ta yawaitu a doron ƙasa idan kuma iblis ya tarar da jahili mai son addini fa nan ma ya cimma babban abin da yake so wallahi iblis ya fi son ya cimma jahilin da ke son addini bisa ga jahilin da bai son addini domin ko zai sanya shi ya ta kirkiro ayyuka waɗanda ba su da tushe a addini yana zubawa a cikin addini kuma zai sa shi ya ta aikata ayyuka waɗanda suka saba ma Allah alhalin kasancewar yana hangen kamar yana bauta ma Allah ne mun san da yawa daga cikin mutane yau sun waye gari suna bauta ma Allah ba tare da ilimi ba su bauta ma Allah suna ganin Allah ne suke bauta ma amma kuma saba mishi ne suke yi ai wannan ma shine mafi girman faɗan da yake tsakanin malamai da sauran mutane malamai suna cewa a dawo a bauta ma Allah kamar yadda Allah yake son a bauta mishi shi kuma jahil yana ganin a'a in bauta ma Allah yadda tunanina yake nuna ne. ai wannan shine zahirin faɗan da ake ta yi wannan lokacin Allah madaukakin sarki a suratul kahf yake cewa hal qul hal nunabbi'ukum bil asrina a'mala قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah madaukakin sarki yake cewa qul faɗa musu ya Muhammad hal ukun bil aktharina a'mala e ko mu ba ku labari ga mafi taɗewa ga aiki waɗanda dare da rana aiki suke yi amma kuma aikin bai amfana su da komai aikin bai sa in mutuwa ta zo su yi mutuwa mai kyawu aikin bai sa a cikin kabari a sassauta musu azaba aikin bai sa yinin kiyama su haɗu da rahamar Allah hasali ma aikin suke yi kuma fushin Allah yake ƙara tabbatuwa a kansu shine Allah maɗaukakin sarki ce zina zalla sa'ayuhum fil hayatid Su ne waɗanda ƙoƙarinsu ya ƙare a cikin rayuwar duniya da safe yana kasuwa har marice yi, idan dare ya yi kuma a dawo biyan bashi da lissafin riba da kuma uwa an ci riba ko an faɗi har dare ya ƙare aikin kenan babu lokacin neman ilimin addini yana da wasu askar waɗanda yake yi a cikin shagon shi ko yana da wasu salloli waɗanda yake yi yana da wasu ayyuka na ibada waɗanda yake yi yana ganin cewa ai ko ba a nemi ilimi ba wannan ibadar da yake ta wahala a kanta ta isa dare ya miƙe ta salloli waɗanda bai bai san manufofin waɗannan sallolin ba bai san manufar waɗannan sallolin ba yayi ta wahala yayi ta wahala ba dare ba rana babu lokacin neman ilimi wannan kuma dan boko ne yayi digiri yayi masters yayi phd yanzu kuma ya zan professor amma kuma fatiha wannan bai iya karantawa yanda Allah ya saukar da ita wallahi ya san ciki da wajen boko amma ko bai san ko fatiha ba ibadar yana yin ta ne kamar annasa kamar yadda ya ga mutane suna yi kai mai wa'azi idan ka zo mishi kace ai wannan abin ga yadda zai ce hasbuna ma wajadna alayya aba'ana ai abin da muka iske iyayenmu akan shi ya isa muna don haka ka kyale mu mu haka muka tashi muka ga ana yi yana can wajen neman rayuwar duniya wannan kuma fa wannan shi siyasa yake yi a dare da rana aikin kenan ya ji ya samu wasu ibadodi waɗanda ba su da tushe ba su da asali ya riƙe su yake ta yi to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa na na uku bil aksarina a'mala shin ko mu ba ku labari ga mafi taɗewar ayyuka wanda ya yi aikin kuma aikin bai amfanin shi duniya da lahira to Allah allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya su ne waɗanda ƙoƙarin su ya ƙare a cikin rayuwar duniya ba su nemi ilimin addini ba wahum yahsabuna annahum yusinuna suna kuma suna zaton cewa sallolin da suke yi karatun da suke yi menene da suke yi kamar aikin kirki ne suke yi ya za ka bauta ma Allah ba tare da ilimi ba kai ne ka je matakin boko kai firamare kai sakandare ka je jami'a kai digiri kai masters ai ya kamata ka san muhimmanci ilimi amma baka sani ba baka tsaya ka sassauto da kanka ka nemi ilimin addini ba shi ko wance yana can neman duniya ya dauke mishi hankali wance yana can bidan mulki ya ɗauke mishi hankali wancan sarauta ta ɗauke hankalin shi to mafi tabiwar su ma wani na can gulma ta ɗauke hankalin shi a zauna waccan inuwar idan ta ƙare a koma waccan idan ta kare a koma waccan shine aikin ba a neman ilimi ba ruwansu da abin da ya shafi addini to ayyukan da suke aikatawa na addini Allah ya kire su mafi tadewar ayyuka ba sakamako a duniya ko ba sakamako a lahira la haula wala quwwata illa billah don haka yan uwa musulmi mu kiyaye jahilci wanda duk ya zauna babu ilimin addini to wallahi ya buɗe ma kanshi babbar ƙofa ta jahilci babbar ƙofa ta shigowar iblis ka zauna ba ka nemi ilimi ba to wallahi babbar ƙofa ce ka buɗe ta wulaƙanci domin ku iblis zai shige kai yawo da kai yanda ya so idan kai mai ra'ayin addini ne jefa ka cikin bid'a idan kai baka da ra'ayin addini kuma ya jefa ka duk ga dukkanin barnar da ake yi da uwa musulmi mu kalli yawan barnace barnacen da ake yi a doron ƙasa in gidan giya ka je ba ne kawai ke shan giya ba har da musulmi ko in gidan caci ne tare da musulmi in gidan fillan kanu ne inda ake kashe mutane tare da musulmi ne in robari ne tare da musulmi ne to jahilci ya haɗu da son duniya kun ga shaidan ya samu gindin zama Allah madaukakin sarki ya taimake mu get na biyu da iblis ke bi ya shigo cikin jikin ɗan adam ɗan uwa musulmi ne hubbud duniya idan ya kwankwasa ya ji akwai jahilci ya ga get na farko sai shi to zan koma kuma ga get na biyu in gani gidan kofa nawa ke gare shi sai in zaɓi wadda ta fi mini a lokacin da na so in shiga hubbud duniya son rayuwar duniya babu abin da kake tunani safe rana da dare face ka tara jin daɗin duniya kullum tunaninka ya za a yi in samu biliyan kaza ko miliyan kaza kai ɗan kasuwa ne tunaninka kullum ya za a yi ka samu riba babu tunanin ya za a yi ka bauta ma Allah babu tunanin ina addinin Allah ya kwana kuma ina ya tashi kuma ina ya dumfara wallahi babu ruwan shi da addini kullum tunanin shi inda zai samu riba dan bokon fa kullum tunanin yake yi yanzu na cimma matsayin masters gobe so yake in waye gari a ce mini doctor gb in waye gari a ce mini professor an gama kiranka doctor an gama kiranka professor sai ni Professor da zai mutu a sanya shi cikin kyalle a kai cikin ƙasa a rufe ina amfanin professorship me zai tare maka da za ka ɗauki profesa ka buɗe ƙabarin shi bayan kwana uku da turbuɗe shi ka dibi yadda tsutsa ke zagayawa cikin jikin shi ta bi cikin kunnuwa ta fito cikin ido ta bi cikin hanci ta fito cikin baki ta fasa ciki ta fasa ko ina na jikin shi tana zagayawa da sai ka ce to kuma ina ranar professorship ɗin in kuɗi ne ina ranar kuɗi in wani mukami ne ina ranar wannan mukamin shugaban ƙasa nawa ya mutu yana bisa mulki sarki nawa aka yi a duniya suka mutu suka bar duniya ina fir'auna ina ire-iren fir'auna waɗanda suka rayu a doron ƙasa suka bar duniya to don me duniya za ta ɗauki hankalinka ta kasance ita ce himmarka don shi ne annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa ta isa abdud duniya ta isa abdud dinari ko wa dirhami bawan naira da dala ya taɗi ya halaka bai zan kowa ba in an ba shi kuɗin ya ji daɗi in kuma Allah ya hana mishi kuma ciki inu yana ta zage-zage wannan hadisin bukhari ne yana cikin littafin sahihul bukhari a safu kutubil musannaf shine hadisi na 2887 annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ta isa abdud dinari wa dirhami bawan dinari da kuma dirhami ya taɗi bai da bautu da komai ba da Allah zai bashi dinarin da dirhamin ya tara su ya tara daloli ya tara nerorin idan ranar mutuwa ta zo mi dinarin da dirhamin me naira da dalan za su kulla mishi za su iya tare mishi mutuwa wallahi ga naira ga fadawa ga mata ga 'ya'ya ga bayi ga kowa suna kallon ka mutuwa na ɗaukan ka ga likita tsaye babu abin da zai yi don haka 'yan uwa musulmi yana daga cikin manyan ƙofofin da iblis ke bi ya batar da 'yan adam yadda daga cikin manyan ƙofofin da iblis yake so ya tarar idan ya ƙwanƙwasa ɗan adam ya diba domin ku duk wanda ke son duniya yana da wahala ya iya jurewa akan wannan addinin na musulunci domin wallahi ba addini ne na makwadaita ba shugaban wannan addini shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake faɗi allahumma al rizqa ali muhammadin uda ya Allah ka sanya arzikin iyalan annabi Muhammad ya kasance abin da za su ci ne kawai kada su aji babu a banki babu shiyas babu komai Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad uta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan ku kana so kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duran da ka tashi addu'a to ka roki irin haka suka ce ya Allah ka sanya arzikin iyalin kai kasance abin da za a ci ba abin da za ka tara ya maka nauyi a gurin hisabi ba ina ka samo shi kuma ina ka sanya shi duka sai an tambaye ka wannan hadisin bukhari ne yana a littafin sahihul bukhari hadisi mai lamba da hudu sittin, a sahihu muslim hadisi mai lamba dubu ɗaya da 1055 Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad uta ya Allah ka sanya arzikin iyala annabi Muhammad ya kasance abin da kawai za su ci la haula wala quwwata illa billah mutum nawa ne ke tara hanya idan ya ga katuwar mota ta wuce sai ce ya Allah dubu irin ta in ci da hakuri mutum nawa ne yake haka mutum nawa ne idan za Allah wa ne in kun je aikin haji din nan do Allah da kun je bakin Ka'aba ka roƙan nan ka dai sa abin da nake komai su ka san shi mutum nawa ne yake haka yace aljanna yace ai muna son ta amma dai ba ita ba me yake so muhimmi mafi girma a gurin shi ya ya ce ai kuɗin nan da ka same su ko aljanna ka same ta la haula wala quwwata illa billah abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara ne shi yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mal'una mal'unun mafiha, fiha illa zikirullahi wa ma wallahu wa alimu wa muta'allim duniya da kake gani mala ya ce kuma duk abin da yake cikinta na wata ƙawa dukkanin shi la'ananne ne inna ja'alna ma alaiha eh inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha jarabawa ce fa kawai bala'i ne Allah ya sanya duk abin da ka gani na kawa a doron kasa. dan a maka jarabawa ne a gane shin zaka bi Allah ko kuma son duniya zai ɗauki hankalinka to mu dubi son duniya ɗauki ‘yan uwa musulmi yau yau dan uwa musulmi ya fi son dukiya wallahi da duk abin da za ka iya bashi na addinin Allah da za a ce a masallacin nan guri ne inda ake samun dukiya ga wani masallaci can guri ne inda ake rabon gafarar Allah wallahi ba za ka iya samun damar ka iso zuwa ga kofar wannan masallacin ba ko nawa ka biya za ka ga yadda ake ruguguwa mutane dubu kan dubu domin me domin a samu duniya ga gafarar Allah ta ana rabo mutane ba su zuwa me yake nuna muna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akwai sa'a a cikin dare wadda Allah ke karba addu'a ko yana gafarta mu mutane dawa dawa yake wa cikin wannan sa'a mun san falalar da ke ga raka'atul fajr dawa dawa ke yin su mun san girman sallah cikin jam'i dawa dawa ke sallar su bayan cikin jam'i to da yau za a ce karfe uku na dare ka miƙe ka je bakin gamen house ko ka je bakin wuri kaza ka je ka amshi miliyan biyu ko miliyan uku yaya ke nan? wallahi wani can zai sallar isha'i bakin can zai sallar isha'i fama kuma ga Allah na kiran ka zuwa ga rahama ka bi duri wannan ya nuna alama ta cewa wallahi baka girmama addinin Allah ba kuma ya nuna alamar cewa duniya ta riga ta yi gurin zama a cikin zuciyarka duniya ta kama zuciyarka ta yi kauci a ciki babu batun barin duniya duk abin da aka kama ka na addinin Allah ba zai raba ka da duniya nan ba sai in mutuwa ta same ka la hawla wala quwwata illa billah shine imamu hasan al-basri yake cewa la takhruju nafsu ibni adam min min ad-dunya illa bi hasaratin salat wallahi rayuwar ɗan adam ba ta barin duniya sai da hasarori guda uku yace na farko rayuwar ɗan adam za ta kare bai ƙoshi da abin da yake tarawa ba yana nan yana ta ƙoƙarin tarawa har ya mutu ko bai ƙoshi ba hasara ta farko kenan inda tariyar idan kai akwai ran da zaka ƙoshi to za ka ta wahala kai ta wahala har mutuwan ta cin maka baka bar wahala ba na biyu kuma za ta same shi bai cimma abin da yake guri ba idan yana so ya zama gwamna yau gobe ya zama jibi shugaban ƙasa yake so ya zama idan ya zama shugaban ƙasa jibi kaza haka ne rayuwan kullun da abin da kake guri sannan na uku hasara ta uku ita ce kuma mutum bai barkata komai game da guzurin zuwa lahira ba haka ɗan adam ke karewa a wannan duniyar don haka yan uwa musulmi kada mu bari duniya ta rube mu babu shakka idan iblis ya same ka mai tsananin kwaɗayi ga duniya to wallahi ya samu sa'a idan dai malami kake zai juyar da kai daga faɗin gaskiya zuwa ga faɗin abin da ke iya janyo maka wani ɗan tamani na duniya idan kai mai sarauta ne zai zuban maka da mutuncinka da girmanka kuma ya mayar da kai ƙasƙantacce a gurin Allah idan mai mulki ne kai a haka idan ɗan kasuwa ne a haka babu wanda zai ɗauka rigar son duniya ya sanya ga jikin shi wallahi faci ya ƙasƙanta kuma duniyar duk yadda ka so ta ba za ka same ta ba budurwa ce da take kawa ta biyo gaban jahilai tana yawo wanda ya matso kusa gare ta sai ya iso sai ya same ta wata irin mummuna tsohuwa ce ba za ka taɓa ta ba yan uwa musulmi sai mai kokari mu kiyaye kofa ta biyu da iblis ke so kenan idan ya kwankwasa cin mu wannan kofar sai ce to zan shiga kofa ta uku kuma in bincika buɗe take don da safe in shigo mishi kofar jahilci zuwa can sha biyar rana sai in shigo mishi kofa ta son duniya in aka yi azahar kuma sai in shigo mishi kofa ta uku wace kofa ce shine alkibu girman kai cikin ɗan adam babu wanda iblis ke so face mutum mai girman kai domin ya san shi kan shi babu abin da ya halakar da shi tamkar girman kai wa kulla wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kun ga wastakbara sai ya girman kai ko shi kanshi abin da ya nisantar da shi daga rahamar Allah shine girman kai to ya san da ya same ka da girman kai wallahi ya gama da kai yana daga cikin ɗabi'un mai girman kai ko yaushe bai karɓar gaskiya idan ya taɓa gaba ya nufaci gabas to ya tafi gabas gaskiyar in tana yamma wallahi in ta yi yawan mutanen Najeriya ba zai waiwayo ta ba idan ya nufi kudu ya nufi kudu da za ka buɗe mishi alƙur'ani ƙur'anin ya buɗe baki da kai shi ya ce kai ga gaskiya tana arewa wallahi ba zai dawo ba wannan shine tsololuwar girman kai kuma shine iblis yi, kuma shine babban abin da iblis ke so ya samu ga mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min kibrin wanda ke da koda kwatan azara na girman kai bai shiga aljanna imamu muslim ya zo da hadisin a littafin shi na sahih hadisi mai lamba 91 a wani hadisin da imamu tirmidhi ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakhruju minan nari unuk wasu wuyoyi za su fito daga wutar jahannama lahu uznani tasma'an wuya ya fito ga kai daga cikin wuta yana da kunnuwa kuma kunnuwan suna jin zance wa'aina ne tafsiran kuma yana da idanuwa tafsiran suna gani Wa lisanun yantuku kuma yana wutan na da harshe wanda harshen yana magana ya kulu wutan za ta riƙa buɗe baki tana faɗi ga mutane an taru a farfajiyar kiyama kowa na cikin tashin hankali ina hisabin shi ina makomashi sai ga kawai kai ya fito daga wutan jahannama tana kallon mutane da jajayen idanu ga kunnuwa masu ji ga idanu masu gani ga kuma baki wanda yake na magana har ma zance take yi tana cewa wakiltu bisa lasatin an wakiltar da ni akan mutane uku sai mutum ya dafe kirjin shi Allah ya tsare in ba ciki haka mutum zai rika fadi huta ta ce ita mutum uku take nema ta ce bi kulli jabbarin anidin dukkanin mai girman kai wanda ke mai tsaurin kai duk mutumin da ya kasance mai girman kai to wuta tana maraba da shi su ne irin itacen nan da ake kira maraba da wuta ko to ainihin kiyama su ne irin waɗannan itacen kun ga shine na farko wanda wuta za ta fara faɗi don haka girman kai ba ƙaramin mugun abu ba ne idan iblis ya samu malami da girman kai kun ga iyaka annan ya yi kuskure in an gyara bai ɗaukan gyara ya hau fatawa in ya ga wadda ta fita ba zai sauko ya gyara ba sharin girman kai kenan idan basara ke nefa idan ya faɗi ai mun faɗi mu sarakuna magana ɗaya muke ko da ƙarya ce kuma sai an yi ta wanda ta dukkanin mutakabbiri tun a nan duniya wallahi ba zai gushi ba Allah madaukakin sarki ba zai bar shi ya mutu ba sai ya wulakanta shi don haka yan uwa musulmi girman kai ba al'amari ne mai kyau ba kofa ce babba daga cikin kofofin iblis waɗanda ta nan ne yake ratsawa ya samu nasara akan mutum sai ku ga mutum yana ta aikata barna ko ya yi isti'aza ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kaga kuma ya ji ya aikata aiki na barna to ka ce baka so iblis kuma ga kofofin ka saka mishi buɗe lokacin da kake faɗin kalman zai gudu kana rufe baki zai dawo idan ya dawo kuma akwai kofofi zai shiga ta inda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi jayayya hujjaceceniya tsakanin wuta da aljanna wuta ta ce ya da kulunil jabbaruna wal mutakabbirun kangararrun mutane da kuma masu girman kai su za su shige ni ita kuma aljanna ta ce da kullum ne a wal masaki, ta ce ne kan nan mutane da kuma miskine su za su shige ni waɗanda a nan duniya idan ka gansu ba za ka girma masu ba ba za ka ɗauke su bakin komai ba idan sun nemi aure ba za ka ba su ba idan yi maka magana ba za ka saurare su ba to irin su ne za su shiga aljanna a gobe kiyama haka aljanna take faɗi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi daga cikin su akwai wanda da zai ce ya Allah na rantse sai ka aikata kaza wallahi Allah zai aikata abin ana ganin shi kawo wulakanta shi ba mamaki a ofis kake ka zalunce shi ko wallahi da ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka isan min Allah ya karɓa dama da'awatul mazlumi ce sannan ijabar za ka gane ta kwatsam ba mamaki yana ɗagawa bakin shagon 'yan fashi su duro ba mamaki yana ɗagawa wuta ta tashi ba mamaki kana shiga gida 'yan fashi su wulaƙanta ka su wulaƙanta iyalinka wallahi ba za ka ƙare lafiya ba sai ka ga isar Allah duk ka taɓa irin wannan don haka ba duk mutum za ka gani ba mai rauni miskini ka wulaƙantar da shi ba bugu da ƙari ka zan mai ƙoƙarin ciyarwa da taimaka ma irin waɗannan miskinan kada ka ɗauka cewa ka fi su ba rawa kai ma Allah ya baka arzikinka ba ba rawa kai ma Allah ya baka mulkinka ba ya baka ne domin ya jarabta ka su ma talakawan ya talauta su ne domin ya jarabta su idan ka rena talaka ka kiyaye annabi Muhammad talaka ne wallahi gidan annabi Muhammad ba a taɓa jera kwanaki biyu ana cin gurasa ta sha'ira ana koshi ba ba a taɓa jera kwanaki biyu ana ƙoshi gida annabi ba bugu da ƙari akan jera kwanakin wata biyu ba a azata kunya gida annabi ba kai ran da annabi ya bar duniya sulken da yake ɗauka ya je da shi yaƙi yana ma wajen jingina wajen ba yahudi an nemi abin da za a ci a gida annabi an rasa wallahi haka annabi ya rayu a cikin talauci don haka idan ka rena talaka ka rena mutane masu rauni to wallahi ka san da cewa ka ɗauko ma kanka al'amari mai girma ran da ka taɓa wani talaka wallahi ka halaka bugu da ƙari taimako irin waɗannan mutane na da amfani domin cikinsu akwai wanda idan ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka taimaki ni?' wallahi Allah zai taimaki ya Allah ka ba ni kaza wallahi Allah zai baka a tafsirin suratul fatiha za mu ji irin waɗannan mutanen da irin roƙon Allah da suka yi daban-daban Allah ya karɓa nan take wallahi akwai waɗanda suke roƙon ruwan sama nan take ka ga ruwan sun sauko akwai waɗanda suke roƙon al'amura daban-daban nan take ka gansu za mu ji su a tafsirin suratul fatiha mu ji kuma idan kana so ka zamo cikinsu waɗanne ladubba ne ya waje baka cika gabanin ka zamo ciki irin waɗannan mutanen waɗanda shafe zane ne da so roƙa da an karɓa to ita aljanna ta ce irin waɗannan su ne za su shiga a cikinta ita kuma wuta ta ce kangararrun mutane masu girman kai wanda idan an yi mishi sallama yana jin ya fi ƙarfin ya karɓa ko wanda idan an miƙo mishi hannu yana jin ya fi ƙarfin ya gaisa da talaka wanda yake ganin mutane karkace tunda Allah ya bashi arziki na duniya yana ganin cewa ya kowa to wuta ta ce an wakilta ta ne domin irin waɗannan mutanen hadisi yana a sahihu muslim hadisi mai lamba 2846 wallahi annabi muhammad yake karantar da haka malamai suka ce girman kai kashi-kashi ne kuma kowane kashi ko ko mu ce kowane nau'i da inda iblis yake shigo su yayi yawo da hankalinsu daga cikinsu akwai wanda yake manya takabbaru bi mulkihi shi harkar mulki ne Allah ya bashi mulki yana girman kai a ciki bai ɗaukan shawaran talaka bai bi hanya ɗaya tare da talaka ga shugaban shugabanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai jirgin sama kake shiga ko aje da kai Saudiya aje da kai China ka ka dawo kana turo ko ka fita kayan yawon duniya shi annabi Muhammad buraka ya hau dabba ce bata wuce girman ta ɗara jaki bata kai girman alfadari ba ita ya hau idan ta jefa kafarta kafarta tana sauka inda ganinta ya ƙare aka yi tafiya da shi daga masallacin Baitul Maqdis a daga masallacin Makka masallacin Harami zuwa masallacin Baitul Maqdis sa'an nan aka je da shi saman sama ta bakwai inda duk da mala'ika Jibril bai isa ya kai wannan gurin ba ya ga ayar Allah mafi girma ya ratsa inda wata halitta bata taba ratsawa ba ya ga abin da wata halitta bata taɓa gani ba har ya kai yana zance da Allah ba tare da tahinta ba duk girman mulkin ka kai ga haka duk girman ikon ka kai ga haka wanda idan yace ya Allah zubo da ruwa Allah zai zubo da su Allah kashe Allah zai kashe shi Allah azurta Allah zai azurta shi duk mulkin ka kai haka to annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi akushi ake aje mishi tare da talakawa su zauna ya diba su diba suna ci tare wallahi haka yake a cikin kasuwa yake zagayawa tare da talakawa ya zauna tare da su ya ci da su ya sha da su ya kwanta guri ɗaya da su ya yi sallah tare da su komai tare da su yake yi ba ya gudun talaka tare da Allah ya fifita shi ya girmama shi shine shugaban ƴaƴan adam gabaki daya shine Allah zai tasowa maqamal mahmud bagiran da duk da annabawa sai su gure ina ma a ce muke da wannan matsayin a yinin kiyama annabi zai hau matsayin da wallahi duk da annabi ibrahim khalilu rahmani sai ya gure ina ma a ce shi ne annabi musa ya ce ina ma a ce ni ne annabi isa ya ce ina ma a ce ni ne wallahi haka annabawa za su rika gurin su ne kuma shi ne farko wanda za a bude makofar aljanna ya shiga amma wallahi ka je ka karanta kisa shi bai taba wulakantar da wani ba bai kuma taba tozartar da wani ko ya cuta mishi ba ko bai taba dauka kanshi sama ba a kullun kasa yake kallon kanshi shi kuma Allah yana ƙara dauka kanshi to shi ka wani mulkin shi yake didi wa al ijtima'iyya wani kuma wani bage wani wani matsayi ne kansila ne ko ciyaman ne ko wani ofis ke gare shi ko makamancin wannan wannan abin ta na yake girman kai sai iblis ya hudo ta wannan get in ya batar da shi ya hana mishi jin daɗin mulkin ko matsayin sa'an nan ya jefa shi a wutar kiyama a wutar jahannama gobe kiyama cikinsu kuma akwai wanda yake yana girman kai don dukiyar shi ya tara dukiya ko don aka yafi kowa akwai mutanen da suke haka cikinsu kuma akwai wanda ilimin shi ne yake sa shi girman kai ya karanci addini don haka gani yake waɗanda ba su yi karatu ba su ba kowa ba ne ya fi su don haka zai riƙe isa da ɗaukar kai zuwa gare su bai sauraren su hasali ma yanda yake kallon su daga dubi kana kai ka san da cewa bai kallon su a matsayin wasu mutane masu kima wani kuma ilimin duniya ne ya samu likita ne yana kallon wanda ba likita ba ba kowa ba wani farfesa ne wani dokta ne don haka a koyaushe dibin ya kai waɗanda ba doktoci ba kowa ba ta wannan kofar nan iblis zai bi ya ratsa shi ya ji ya halakar da shi cikinsu akwai wanda wallahi shi na shi girman kan yana yi ne don ƙarfi ko wata siffa wadda Allah ya ba shi irin wannan mafi yawa ya fi faruwa ga mata ko idan tana da kyau to mijinta ya shiga uku je sa ɗebo min ruwa in sha ba zan je ba yi min kaza ba zan yi ba Kan yi na gaji ba ya ka ɗauko ba ba haka suke yi ba wani ɗalibi ya zo mini ya ce malam wallahi ni dai na zauna da matata ko mun rabu to yanzu aure ne zan sake yi ya ce mallan ni dai abin da nake bida baka guntuwa mai kiba mummuna nake akar lahu kuma baka mummuna kaka kuma haka ya ce wallahi kuma mata na je na auro mai kyau ta yi ta wahal da ni ya ce ni na waye gari ma ina ganin ta kamar bakin maciji amma ita har yau dibin ta kai kyawun nata na nan da shine take bi tana yin duka abin da ta ga dama yace to in dai kyau ne ke sa haka to ni malam ne dai na zabi baka mummuna ta biye mini ɗebo min ruwa ba zan je ba yi min kaza ba zan yi ba yi kaza ba zan yi ba idan ya dawo kai ni fanta nake son in sha ni kai five alive nake son in sha kaza kaza ni na ga wata atamfa na dauka an na kai wajen dinki menene menene haka take mishi idan ya matsa mata kai ni fa ka san wani ya masoya kuma ka san kaddara ita sanin aure ka na yi ka na wuce ka to wannan girman ka yana shigo ta ne saboda kyawun surar da Allah ya bata ko to akwai waɗanda girman kansu yake nan shi kuma iblis sai bi ta nan ya da batar da su daga cikin hanyoyin da iblis ke bi ya batar da yan uwa musulmi akwai riya na ambace su ne a nan saboda kada mutum ya ga yana ta ta'awuzi yana ta ta'awuzi amma kuma kullum cikin aikata barna yake to ta'awuzin za ka yi shi ne tare da rufe ƙofofin da shaidan ke biya shigo cikin jikinka ka kiyaye ka tabbatar da cewa ka nemi ilimin addini ka tabbatar da cewa kwaɗayinka ya koma zuwa ga abin da ke gurin Allah ka bar kwaɗayin duniya ka tabbatar da cewa ba ka da girman kai kana dibin mutane duka ɗaya inna akramakum indallahi atqakum an fahimta ka cika waɗannan sharuɗan sannan ka yi isti'aza ka gani in iblis na iya saka ka aikata wata barna amma duk in ka cika duniya da isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim in dai baka kiyaye da waɗannan abubuwan ba wallahi shi dan ba zai bar yawo da hankalinka ba da isti'aza kawai na isa da sai Allah ya saukar da isti'aza ya mai ta isti'aza mu rayu cikin duniya a haka amma da ya ce mai isti'aza sai da ya kawo mana dokoki ya ce ko mu bi shi domin ya nuna mana cewa isti'aza ba ta isa ita kadai dole sai mutum ya tashi ya yi yaƙi yaƙi mai girma da iblis na hudu shine riya wanda bai bari ya ba yan uwa musulmi yana da aiki to a nan duniya kuma ya bude ma iblis wani get daga cikin manyan get da iblis ke marmari yake sha'awar ya biyo mu mutum aikin da ya kamata ka yi don Allah sai zan ba don Allah kake yi ba kana yi ne don mutane su gani sai iblis ya ta taimaka maka kai ta sallah ya ta taimaka maka kai ta azumi ya ta taimaka maka kai ta zuwa haji ya ta taimaka maka kana ɗibar dukiya kana sadaka amma duka don wa kake yi don mutane su gani ba don Allah ba ashe kaga duk abin nan da ka tara ga baki ɗaya na aikace aikace ayyuka na gari sun zama a iska sun zama a banza a yinin kiyama ba za su amfane ka ba Allah maɗaukakin sarki fa ka bi girman sallah a gurin shi hiya a zama ibadat tare da girmanta amma Allah maɗaukakin sarki ya ce fawailu lil musalli ban ya tabbata ga masallata da yake sun yi rukuyi sun yi sujuda sun yi ayyuka na girmama Allah amma ban ya tabbata gare su me yasa wannan bane ya tabbata gare su sai Allah madaukakin sarki ya ce allazina hum an salatihim sahun sai ya miƙe ya sallah mafi kyawun sallah aka sallar bata amfane shi ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ne za a fara yi ma ainihin hisabi a yanin kiyama akwai wani mutum wanda yake yajojin jihadi a wannan rayuwar ta duniya an kashe shi kuma wajen jihadi na biyu kuma shine mutumin da yake karatun qur'ani ala ramani kullun cikin karatun qur'ani har ya bar duniya na uku kuma mai kuɗi ne wanda kullun cikin ciyar da dukiyar yake amma kuma dukkanin su uku nan wuta za a je da su na farko wannan yayi jihadi Allah madaukakin sarki ya ce a gabato da shi duniya ta taru ana kallo gashi an gabato da shi ya aka yi bawan Allah ina ka karar da ka zai ce ya Allah na je wajen jihadi kuma an kashe ni na yi shahada sai Allah ya ce don wa kai jihadin sai ce ya Allah na yi jihadi domin ka Allah madaukin sarki ya ce ƙaryarka ka dai jihadi don mutane su ce maka zarumi kai jarumi ne mutum duniya an yabe ka an ce maka jarumi don haka yau baka da wani sakamako a gurina sai a hori mala'iku su rika kafafuwan shi su ja kan shi ga ƙasa su jefa shi a cikin wuta shi kuma na biyu alaran ma mai karatu alkur'ani kai fa ya aka yi rayuwa ta kare ce ya Allah rayuwata ta kare ne wajen karatun qur'ani in yi bakara in yi ali imrana a ce na to ka yi karatun don wa ka yi wannan karatun ya ce ya Allah na yi karatun don ka Allah madaukin sarki ya ce ƙaryar ka Ka yi karatu don mutane su ce wani ƙalaran ma ne akwai zaƙin murya wani akwai karatu ya iya mai shawi kuma ya iya kusari kuma an ce maka tuncin duniya nan baka da wani sakamako sai a ɗauke shi a ja ƙafafuwan shi mala'iku su jefa shi a cikin wuta ga karatun ƙurani kuma ga shiga wata yan musulmi me haka yan bariya ba na uku kai ba mai ce da dukiya ya Allah ai na je na wahala ne mai dukiya kuma na tara dukiya mai tarin yawa na raba ta wajen gina masallatai na raba ta wajen ayyuka na addini motocin wa'azi ba su tashi garin mu duk ni ka samu su mai in wata ta ya fashi ne ke sa taya wata in ta lalace ni ke saye in baki suka zo masu wa'azi malamai ni ke daukan musu wurin kwanciyar su ni ke daukan ɗawainiyar su su koma ya Allah ban da aiki in ba taimakon addini ba ya Allah ce to dakata aiki yayi kyau amma kuma don wa ka yi shi sai ce ya Allah don ka yi shi Allah ce a'a ka da don mutane su cewa wani mai alheri kuma duniya ka dai jiya da aka taya banka ya an tashi kuɗi alkhairi kai akan gaba kuma tun can yanzu an biya ka sakamakonka nan baka da sakamako wuri na sai a ce mala'iku su ja kafafuwan kafafuwan shi su rika kafafuwan shi su ja kan shi ga kasa su jifa a cikin wuta wallahi annabi ya karantar da wannan hadisi yana a sahihu muslim shine hadisi na 1905 to haka za a rika ɗiban su ana jefawa a cikin wuta waɗanda suka yi aiki ga aiki mai kyau amma kuma babu niyya mai kyau an yi ne don mutane su gani to akwai dai hanyoyi da dama hanyoyi sha bakwai ne ba mu da an baton su sai a nan gaba insha Allah ta'ala idan mun zo bagiran su sai kowannen mu yayi kokarin sanin waɗannan hanyoyin ya samu katon kwaɗo ya rufe waɗannan ƙofofin ya ɓatar da makulli yanzu iblis bai da mashiga gare shi sai ya zauna ya ta isti'aza da ya isti'aza sai ya ga abin ya ci da ya isti'aza sai ya ga abin ya ci wani mutum ne ya zo same ni ya ce malam mun ji hadisi daga gare ku kun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai zo ma iyalin shi ya karanta addu'a kaza to shedan ba zai fitar da abin da za a haifa ba ya ce to tun lokacin da na ji wannan hadisin yau sama ga shekara ashirin na rike wallahi haka nake yi amma ga yaran nan kuma duk sun barkace mu yace to hadisi in hadisi ya inganta to yanzu me kake nufi annabi ya yi ƙarya ko me yace a'a ai tambaya nake ya abin yake yace ka nemi ilimin addini yace a'a yace to kaga na dai kana ta la baka son iblis amma kuma ka bude mishi kofa ba mai tsaro ba mai gadi babu wani abin da ke hana shi da ya tashi shigo da ka isti'azin ya fita kana gama ta dawowa zai hadisi ya karantar da haka in kai zai tafi amma kuma kana gama fa dawowa zai yi ne ce tukaji abu na farko ce na biyu ya duniya kuma ce to ya kama kallah wannan kowa na dan abin na kowa ne a yace ce tukaji na biyu haka ne rika lissafa mishi kaɗan ne daga cikin su bai da yace to ya za a yi ka haifi dan da kuma dan nan ya zama abin kirki a gidanka me ake kunna ana kunna karatun qur'ani ga rediyo ko ga tv ka kunna karatun qur'ani ko me ake waƙoƙi ake sawa iblis kuma yana gidan da duk waka take yana fita daga gidan da duk ake karatun qur'ani musamman suratul baqara yace to akwai ladubban da sai ka cika su ne sa'an nan ne abin da aka yi maka wa'azi da shi ke cika idan baka cika ba kuma kada ka zargi kowa ka zargi kanka don haka waɗannan dubban sai an cika su kamar irin su ihtikarul zunub mutum ya waye gari bai ganin girman zunubi yana wulaƙa yana ganin ai ba komi ne to ai giya ai ni dai shayo ai kenan dai ai ba wani abu ne ai Allah na rahama gare ya waye gari ko mina ne Allah rahama gare idan ya je ai Allah rahama gare waye sanna aljanna ko ai ko su malaman da ke mana wa'azi yasa abin da suke lafiya zuna yi an fahimci wannan akwai na shidda wanda zan tsaya kan shi shine algazabu fushi wanda yan uwa musulmi da shine ake ribautar da yawa daga cikin mu idan iblis ya same ka mutum mai yawan fushi to wallahi ya samu abin da yake so yana da wuya ka zauna da mata ko duk yanda kai lelen mace sai ta saba maka wata rana law santa ila ihdahunna dara thumma ra'at minka ma takrahu laqalat ma ra'aytu minka khairan qattu annabi yake faɗi haka da zaka ɗauki zamani kana kyautata mata wani ya ce sai ka daka mata ruwa ta sha saboda lele ka ludda mata kwai ci sannan ka tankade mata iska ta shaƙa yau ta waye gari ta ga abu ɗaya wanda ba ta so gare ka to za ta bude baki ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu radda Allah halicci da man taba gani alheri gare ka ba to in ga fushi sai iblis ya ce marata shurata batata ai ai iska ce ai ubanta shine yayi kaza faɗa mata mai san mata sai aure ya mutu ko yana daga cikin manyan abubuwan da iblis ke so mutuwa aure bugu da ƙari ba za ka zauna tare da abokan zamanka ba kullum ka yi faɗa da wancan ka yi faɗa da wannan idan malami ne fa kullum ka yi faɗa da ɗaliban ka gobe ka yi faɗa da waɗancan mutanen jibi ka yi da wannan haka za ka ƙare in mai sarauta ne fa haka za ka yi ta fushi da al'umma ka yi ta faɗa da su ka yi ta bala'i ka yi ta musiba abinda ake hawa teburin shawara a gyara ka yi ta ka yi ta faɗa mutane su kika kuma ubangijin ka kai kika sannan kuma lafiyan ka ta tabu malaman lafiya sun tabbatar da cewa duk mai yawan fushi ba zai samu lafiya ba akwai wani profesa a wata jami'a da ake kira Duke University wannan profesa ana kiran shi Prof Edward Suarez wanda ya ce akwai wani protein wanda ake kira interleukin 6 wanda ke tattaruwa cikin jikin mutum in yana yawan fushi duk mai yawan fushi zai rika samun wannan protein wanda a haka protein zai zo ya tattoshe kafafen jini yana shiga cikin kusayen jini ya tattoshe su har sai mutum ya samu wata rashin lafiya da ake kira atherosclerosis rashin lafiya ce masu karatun lafiya sun san da ita sa'an nan zai iya fama da irin su hypertension zai iya samun matsala ta depression zai iya samun matsaloli daban-daban da suka shafi lafiya da haka sun tabbatar da cewa yawan fushi ma ciwo yake kawowa ga dan adam don shi ne wani profesa da ake kira ko kuma mu ce doctor dr frederick luskin yake cewa those capable of forgiveness are healthier in both mind and body masu yawan hankuri waɗannan da suka yi riko da horon annabi la ta gaba to sun fi lafiya ta jiki da kuma lafiya ta rayuwa za ka samu mutum lafiyayye a koyaushe amma wanda yake yawan fushi kullum cikin fushi fa zai yi saurin tsufa suka ci da yake su ba su imani ba sun ce kuma fushi yana saurin kashe mutum zai yi saurin mutuwa zai samu high blood pressure zai samu kaza zai samu kaza psychologist su kuma suka da suka ce zai yi faɗa da jama'a yayi mi yayi mi suka yi ta kawo matsaloli suka ce don haka la ta gaba su ma sun mika ma annabi wuya la ta gaba an fahimci wannan wannan frederick luskin a ainihin ƙasar united states ya samu mutane ɗaiɗaiɗai har mutum 259 waɗanda suke zaune a garin san francisco ya tara su yi wani practical da su daga ƙarshe dukkanin waɗannan da aka san da cewa suna da tsananin fushi aka gano cewa suna da rashin lafiyoyi daban-daban waɗanda ba za su wuce in shekaru hudu za su mutu waɗanga da suke ba su da yawan fushi masu yawan haƙuri aka gano cewa rayuwarsu suna iya zarce saba'in tamani kahiri ya yi wannan binciken ba musulmi ba wallahi don haka ma aka rubuta wani article wanda ake kira forgiveness hakuri kawai ake kira yau turai ta juye ta dawo a bar fushi a dawo a zauna lafiya a yi hakuri a cikin wannan article da aka rubuta cewa rashin lafiyoyi babu abin da ke saurin warkar da su kamar hakuri duk da faduwar mota kai ka samu rauni ga jikinka idan kana da yawan hakuri raunin zai fi saurin warkewa bisa ga wanda ya yi faduwar mota mutum mai tsananin fushi ba zai saurin warkewa ba idan aka samu mutum mai saurin fushi yana malaria fever aka samu mai hakuri yana malaria fever aka ba su the same treatment wannan mai hakuri zai yi saurin warkewa ya tashi ya ta tafiya ya bar mai fushi kwance na cikin rashin lafiya ka ce ka sha magani ka ba ka warke ba ka sha magani to ka zanka hakuri mana bahaushe ya yi gaskiya ko ya ce hakuri maganin zaman duniya ko ba haka ba akwai wani dokta da ake kira dr harvard benson shi ko mutum dubu da ɗari biyar ya zaɓo sai tara su a wuri ɗaya sai aka kama awon lafiyarsu blood pressure a auna menene a yi ta test test ana ta categorizing ɗinsu